أما بعد السلام عليكم ورحمة الله alhamdulillah muni Allah godiya wanda ya mana rayuwa kuma ya sake sada mu a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a madadin dan uwa shehun malami shekul asim wanda yake can harabai na halin yanzu da kabbar Allah minna wa minhu a yau yammacin litinin 26 ga ramadan na 1400 da 44 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 17 ga watan afrilu na 2023 miladiya insha Allah za mu ci gaba min haitu wa kafna a tsoratu alkaf na jin ayata 50 muka yi kafi jiya saboda ganin kwanakin sun gabato kuma insha Allah muna fatan mu kammala surar za mu takaita tambayoyi kuma za mu mai da su ƙarshen majalisi da mu sami yawan lokacin insha Allah muna tsaron jibula a mu rufe wannan majalisi saboda abin yan uwa idan ana kan sallaren juma'a kenan Allah an ce wala alarama ce a dan hutun kwana ɗaya ko biyu eh. to asabal mai tsoron insha Allah na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة لآدم فسجدوا ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء الله الرحمن الرحيم آه، ما لك ثم إن كل عمل لغير الله فهو للحياة الدنيا كما تقدم وكل من عمله فإنما اتبع الشيطان في ذلك مع أن الشيطان عدو بني آدم فلا يأخذه إلى خير وكما kamar da ya gabata a من يمن uku manya أو أن aka musamman na sahibul jannataini da kuma misalin duniya da Allah ya buga mana to shi ne malaki taqibi yake cewa dukkanin aikin da aka yi shi ba dan Allah ba to tabbas an yi shi dan duniya ko kuma dan shedan to duk wanda ya bi shedan akan aikin da ya kamata a yi domin Allah ta babu shakka yayi shuka idan makwarwa kuma ya gini bisa tubalin toka domin shi ɗan shi ne makiyin ɗan adam darajatul ula saboda haka ba yadda za a yi mutum ya zaton samun alkhairi daga shi ɗan ubangiji ce wa idu kulna lil mala'ikati sujudu li adam tuna lokacin da ko ka ambaci lokacin da muka ce wa mala'iku su yi sujjada ta girmamawa ga annabi adam فسجدوا سكوا في الجدر كمرية دا أكا أمر شيسو إلا إبليس بك إبليس شيكم ياي توسو ياي تاواي سبو دمي أنا من الجن سبو داما شن ينا جنس الجنوني با ملائكو با سبو داكا لإستثناء منقطع لأن إبليس ليس من جنس الملائكة وإبليس هو أبو الجن فله ذرية كما يأتي والملائكة لا ذرية لهم ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون bambancin iblis da mala'iku su mala'iku kamar yadda muka sani an halicce su daga haske kuma an halicce su don bauta Allah tsagoran ba ta saba wa Allah kuma duk abin da Allah ya sa su babu nawa ko inda inda za su yi saɓanin iblis wanda shi daga aljanu yake an halarce shi daga wuta yana da zurriya kuma tun a karan farko ya yi wa Allah subhanahu wata'ala tawaye Allah ya san cewa iblis kafiri ne dan wuta to amma Allah ya bashi idan ka zo gabar da Allah zai fallasa shi ya ba da wannan umarni na gaba ɗaya inda wato iblis alaihi la'anatullahi wa Allah tutsuye masa tawaye da girman kai da kuma hasada waɗannan miyagun cututtuka guda biyu a Allah wa jahana su ne kan da garki ko shin bayan taɓawa wa iblis da Allah yi ko taɓa wa Allah da iblis yayi saboda hasada ga annabi adam sannan kuma saboda girman kai Allah subhanahu wata'ala yake jan hankalin 'yan adam cewa iblis ne wa Allah ta waye fa fasaka an amri rabbi al-fusuq an ta'ati Allah ta'ala yayi ta waye ga umarnin ubangijinsa sa ku kun san da haka afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni yanzu ko ‘yan adam ta rike iblis da zurriyarsa a matsayin masoya majibinta ababen wa baya koma baya na inji Allah wa hum kuma adu alhali su din makiya ne a gare ku bisa na badala duk wanda ya bar Allah ya kama shedan da kuma mutanen shedan da zurriyarsa to Allah ke tir da wannan canji ko wannan musanya da mutum ya yi ya musanya ubangiji da goyon bayansa da ƙaunarsa ya rungumi ta iblis da zurriyarsa wajen yi masa biyayya da kuma sabawa Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya mai da mu asalin gabar da ke tsakanin bil'adama da kuma iblis mai da hadisi ya tabbata tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya cura gangar jikin annabi adam tun ba musa masa rai ba idan iblis ya zo zai shiga ko zai fita yakan tsaya ya kewaya tsandararren jikin annabi adam yana cewa ma kulifta illa li amrin azim wato halittarka wani babban al'amari ne zai waka kuma na san za a yi ɗayan biyu ko dai a ɗora ni a kanka ko a ɗora ka a kaina idan an ɗora ni a kanka wallahi sai na batar da kai sai na dilmiyar da idan an ɗora ni a an ɗora ka a kai na sai ne maka tawaye sai ne maka tutsu wannan fatin ba a musa annabi adam rai don ka gane cewar adawar wato original ce tun ta talatale tun ta fil azal inna shaitana lakum aduwwun tattakhidhuhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير haka ana halittarsa ku abin da ya alwashi wannan hassadar da girman kan aka yi masa aimi inda ya saba umarnin Allah haka adawa ce ta har abada tsakanin shaɗan da kuma ɗan adam don haka wajibi ne mutum ya san da wannan adawa da kuma yi kafa kafa da taka da dukkanin abin da zai kai shi zuwa ga zamantowa bawan shaidan maimakon bawan Allah sannan kuma wato alwala'u walbara ya gini ne akan kaunar Allah da kuma adawar shaidan da zurriyarsa ko yankan zakinsa kamar yadda imamu tsabarani ya rawaito hadisi da sinadi mai kyau النبي yana yana inna min min من أوثق iman a وأولى islam. al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillah saboda haka wannan aqida ta alwala wal bara galibi mutane sukan yi sako-sako da ita amma kuma tana da cikin tushen imani da kuma jigon addini da kuma wato abinda zai dunkule kan al'ummar musulmi su zama tsuntsiya ki guda al-mutahabbina fillahi ta'ala ta ƙarshe dai Allah ya tur da irin wannan tunani ko wannan canji da mutum zai bar Allah subhanahu wata'ala da sa da rangumi shaidan walau shaidan nan kai tsaye ko kuma wato ta hanyar bin wani ra'ayi wanda yake shaitani iblisi ma ashhadu khalqa samawati wal ab ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da jan hankali cewa ko kusa ko kaɗan ban halarto da su ba su iblisai da kuma zurriyarsu ban halarto da su ba a lokacin da zan halicci sammai da kasai sai hatta halittar kansu da kansu ma ba su san lokacin da Allah ya halicce su ba ba sa nan ba su san ya aka yi ba kawai dai sun waye gari sun gan su Allah ya kera su haka babu wata gudunmawa da suka bai wa Allah babu wata tarayya da suke da Allah wajen halittar sammai da kasai ballantana su cancanci a yi musu bauta ko a musanya ƙaunar su da ta Allah subhanahu wa ta'ala ai lam uhdir ba'dahum khalqa ba'd kuma kuntum muttakhidha al-mudillin 'aduda kuma ko da wasa ubangiji yace ban taba zama mai rukon batattu shedanu a matsayin mataimaka a lokacin halitta ko kuma a lokacin tadbirul khalqi Allah baya bukatar mataimaki walau wato mataimakin nan na kwarai ne ko aka san haka Allah subhanahu wataala la yushriku fi hukmihi ahada idan kuwa babu kasan shedanu babu rabansu babu taimakonsu babu agajinsu ga Allah a lokacin halitta babu shakka ba cancanci a yi wa Allah tarayya da su a wajen bauta ba wannan yana ƙara fito mana da tauhidin rububiyya na Allah subhanahu wa ta'ala al'azali Allah shi ne kaɗaita da halitta da kuma gudanar da halitta sannan kuma tauhidul uluhiyya biyo baya a tsarkake shi da bauta kuma kaɗaita shi wahda la sharikalau bayan wannan wato tarihi takaitacce na halitta da kuma tushen adawar iblis ga dan adam sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya haskawa bayi dangane da wani yanki da abin da zai faru a ranar lahira kuma ranar sakamako wa yau mai ya kulu na dushura iya lalazi na za'amtu a karanta? wa yau mai ya kulu na زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا wa yau mai ya kolo na dushura ka'i kuma ka ambaci ranar da Allah subhanahu wata'ala zai ce to ku kira abokan tarayyatawa gumakan da kuke riya cewa sun cancanci a yi musu bauta Allah zai za'amtum wanda kuke riya cewar sun cancanci bauta ko ko za su yi muku ceto ranar lahira ku kira su a yau fada'auhum idan sun kira su din falam yastajibu lahum ba za su taba amsa musu ba waj'alna bainahum mawbiqa kuma za mu sanya wani irin kandagarki ko shamaki tsakanin su tsakanin mumini da kafirai ko kuma tsakanin su mushrikai da gumakansu da ababen bautansu kamar yadda Abdullahi bin Abbas yake cewa ai ja'alna bainal mumini wa bainal kufari hajiza wa qila bainal awtani wa abadatiha Allah zai sanya shamai akwai shamaki kala kala ranar lahira akwai shamaki tsakanin muminai da munafukai akwai shamaki tsakanin kafarai da muminai da kuma waɗanda masu suka bautawa مريد الله سبحانه وتعالى فتا سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إلا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور المنافقي ميدا حديث مخارية بشر بيان الله يسلم كوة كوة يتفي زوجة وندي بوتها دنيا yau na da kulla unasin imami idan kowa ya tafi ba wanda zai rage a filin alkiyama sai muminai zalla sai munafukai dan tirai yan jam'iyyar aloliya fati to Allah subhanahu wata'ala kamar da fada yau mai shafi an sa wa yi da auna ila su, Allah zai zai ce kuma kuke jira sai muna jiran mu da muka bauta a duniya kuma muna munafukai a tun da sun nuna su ma musulmi ne a duniya shi shikenan a ranar allah subhanahu ta'ala zai musu sakamakon abin da suka kasance suna yi na dogon test bakin ganga ko yana zaki eh a duniya sun ɗauki masu addini da ustazai a matsayin kiyahumai da haka suke musu walawala su a wannan ranar Allah zai saka musu sai a tafi aljanna bayan sun tabbatar da ubangijin da suke bauta mai da hadisa abu sa'id al khudari ya nuna ranar da Allah zai yaye kaurinsa yaya kaurin Allah yake Uhu, Allahu ala amma dai bakin da baya ƙarya haka ya tabbatar eh kamar da imam malik ya faɗa amir ruha kama ja'at bila kai duk inda siffar ubangiji ta zo imani kawai ake bukata ba ruwanka da bincike yaya take koya kaza ko yaya in ka faɗa wannan layin to ka hau layin kwangiri saboda abu ne gaibai imani kurum ake bukata don haka Allah zai yi bude ƙorinsa duk musulmi na kwarai zai faɗi ya sujjada ba matsala amma munafiki ba zai iya ba yau mai shafi an saƙin wai da auna ilar sujudi fala ya satsi'o idan sun tafi suna cikin tafiya mumini suna da haskensu na imani kullum nakan ba da misalin wato wannan haske kamar irin wato fitilun zamani na waya da ka cajin gwargwadon cajin ka gwargwadon yadda za ka ci moriyar hasken wayar ka ko ba haka gwargwadon da ka caza imaninka a duniya gwargwadon yadda zai baka haske a lahira umarni suna haske su kuma muna bukaiwa su da haske saboda ba su yi cajin batirin imaninsu a duniya to ana tafiya kawai fa na bainahum bisur sai a buga shamaki da wata katanga tsakaninsu wata katanga mai ban mamaki mai kama da technology din air condition hufi in rahmatu wa bahiruhu min qibalihi aza ta wajen muminai rahama ce da dausayi da ni'ima da raba ta wajen munafukai hamami da garjin wato zafi da masifar jihannama sai su yi ta su alam na kun ma'ako a duniya ba tare muke da ku ba ya bayin Allah tare muke sallah tare muke kaza tare muke kaza na naqtabis min nuri ku ɗan tsaya mu ɗan dosa na hasken ku mana don ɗauka a nan suka samu hasken sai ce irji wara ku koma bayan ku faltamisu nuran kuma ku je ku nemo haske ko da wutar hankali sai su ɗauka a nan ne sai su juya ru suna juya sai a buga wannan shamaki tsakanin muminai da kafirai to sai kabal hukuku suna alam na kun ma'aku قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا saboda haka duk mutumin da yake wa musulmi wato ɗabi'a ta munafurci ɗabi'a ta yaudara kuma har ya mutu bai tuba ba to akwai wannan lokacin yana jiran sa Allah kiyaye don haka dai abu ga shamaki tsakanin su da muminai ko tsakanin su kan da waɗanda suka bauta musu kuma babu wata wato makauta a gare su za su tozali da wuta kiri da musuwar almujrimunan nara wa bannu ay aiqanu annahum muwaqi'uha su saka kance cewa ba makawa sai sun shiga cikin wutan nan sanzu wa lam yajidu anha mafrifa kuma ba za su taɓa samun wata makarkata ko wata makautar da za su kaucewa shiga wannan wutar ba wa adama bayyana anna man ya'mal li ghayri inda ma ya abudu shaitan aduwa bayan da ubangiji ya bayyana cewa duk wanda yake aiki ba dan Allah ba yana bautar makiyinsa ne shaitan bayyana sababa adawati shaitan li bani adam Allah ci gaba da bayyana tushen gabar shaitan ga dan adam wata khafata man yushrik billahi shay'an fi ibadati da wauta da sakarcin wanda yake bautawa wani koma bayan Allah musamman shaitan waje za a zalika yau milkiyama kuma sakamakon mutumin da duk ya bauta wani ba Allah ba a ranar lahira ba ala da kufar wasu murarahun ko wasu murarihim ala kufari ba da qiyamil hujaji alai Allah sai ga bai kan kafirai da takarcin su yadda duk da wannan jan hankali da wannan gargadi da wannan wa'azi amma kuma suka doge wajen bautar shi da kuma yin kunnan uwar wasu da duk wannan bayanin da ake Allah ya ce wa laqad sarrafna fi hadha alquran min kulli mathal wallahi mun jujjuya wato kowane irin misali mun yi bayani dalla dalla mun ba da misalai kala kala a cikin wannan alqur'ani ga mutane domin su wa'azantu su rungumi gaskiya amma ina wato sai mafi yawansu suka bijire suka wato yi tutsu ga waɗannan bayanai na alkur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa fassarna al-ayat ko haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin cewar ya buga misalai kala kala wa tilkal amsalu na lin-nas وما يعقلها إلا العالمون maimakon wannan misali da wannan bayani ya amfanar da duk mai hankali amma ina wa kana al-insanu akthara shay'in jadala ya suka tutsu kuma suka kama jayayya da musu kuma dai dama dan adam musamman kafiri shine yafi kowa iya musu da jayayya akthar khusumatan fil batil وهو تمييز منقول من اسم wa kana jadlul insan akthar shay'in fi adam wato shi yafi kowa daga cikin halittun Allah jayayya da musu da kuma fito na fito musamman akan abin da ya shafi addini idan akan abin da ya shafi duniya ne kai masa hannunka mai sanda da gyara kayanka har shi maka albarka zai ya baka tukuici amma idan kai masa gyara addini ko ka nuna wata fahimta da yake ba daidai ba ne to ya dinga ja'in ja da musu da jayayya illa man rahima rabbuka wa qalilun ma na'am wa ma mana'na ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ma mana'an nasu an yu'minu kuma ba komai ya hana mutane musamman kafirai su yi imani ba iz ja'ahumul huda a lokacin da shari'a ta zo musu alqur'ani kenan da kuma manzon musulunci sallallahu alaihi wasallam ba komai ya hana su imani ba wa yastaghfiru rabbahum kuma su nemi gafara su illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin galibi wato kalmar ubangiji ce ta tabbata a kansu a yadda al'ada da ɗabi'ar abin da ya sa mutanen farko shi ne zai tabbata a kansu saboda kamar da Allah subhanahu wataala ce atawa sau bai balhum qaumun taghut shin na farkon wasiki suke barwa yan baya su ma su karyata nasu manzan ko ko su fito na fito da shi to kamar yadda Allah ya ce a faman haƙa alaihi kalimatul azabi a fa'anta tun man fin wanda kalmar azaba ta tabbata a kansa daga ubangiji azalla ba za su iya kubutar da shi daga shiga wuta ba to haka su ma waɗannan duk da waɗannan misalai duk da waɗannan bayanai mai kama kwakwalwa wanda ya kamata su sallama su rusuna yi imani da alkur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda Allah ya tabbatar musu da halaka da kuma abin da ya samu na farko sai ya same su mai rabon shan duka baya jin kwama sai ya sha to shi yasa suka yin imani illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw a al'azabu qula ko kuma او ياتيهم العذاب قبل وتقراء معنى كوي دي سنا جراني العدر متانا مفركو ساوكا مسكوكو وتعذابا واتتك قدن قدن كهيد مزو اوكا مسكو وهو القتل يوم بدر وهو على هذا من الاخبار الغيبية وانن اذابر wacce ta auka musu kaga ba halakar da su aka yi da tsawa ba ba da guguwa ba ba da wato a dufa na ba kamar da aka halakar da na baya a'a yaƙi aka yi yaƙin bada kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuma abin da ya faru kenan duk wani gunguman kafircin makka a ranar badar ya kwanta ya kwanta dama ko hagu ya kwanta hagu duk gumaguman kafircin a immatul kufur wa sadanatul wasaniya irin su abu lahab ai abu jahal abu lahab bai je badar ba amma sai da ajalin ya biyo shi har gida hey su waɗancan su abu jahalin fir'aun hadhihi al-umma su utba su walid su waye duka a yakin badar suka kwanta hagu duk inda manzan Allah ya nuna ya makin cewa Ha za masra'u fulan haza masra'u fulan haza masra'u fulan nan ne makwancin arnewa ne nan ne makwancin kafirewa ne ba wanda ke tara shi sannan kuma aka ci biyar badar da gawakin Na annabi ya zo tsaya a kansu ya ce ya wani sai kira sunan wani yanzu abin da nake faɗa ya tabbata gaskiya ko kuwa har ma sai na umar ya ce da Allah ya zaka ka matattu sun zama gawa kamar yana gina bata lokaci annabi ya na rantse da Allah ko kai baka fi su jin abin da nake faɗa ba saboda Allah ya dawo musu da ransu a lokacin su ji amma ba za su yi amsa kamar yadda tabbatacci ne a sunan an binne mamaci za a dawo masa da ransa يا amsa waɗannan tambayoyin nan tambayoyi na focus amsa all question babu option an rabbuka wa وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وبأي علم جيت به كوة مثلا التنبير إما يا أمسى إما يا فاي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين Allah sabata saboda haka wannan wato sirri ne da kuma al-ikhbar bil ghaib wanda yake da tabbatar da gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma cewa qur'ani ba ke kirkirarsa bace wahayi ne daga Allah abinda suke jira din nan ku shine ya auku ko dai ba a dirka ke su daga masifa ko bala'i daga sama ba amma duka sun kai kansu mahalaka a yakin bazar duk da cewa abu sufiyan din da ya gayyace su su zo su kare dukiyarsu ya ba su umarnin su koma tun da dukiyarsu ta kubuta amma mai rabon shan duka baya jin kwa masu ya sha abu jahal inda shi ne kamar wato chief of defense staff na gwamnatin makata lokacin ya nuna ba za su koma ba Yau shugabansa tawaye sai sun je badar wato sun yi rawar banjo sun sha giya sun ci nama yan mata kaina sun musu waka kamar laraba su ji labarin sun cewa su ba kan wallasa ba a shi ina ma yi saƙo na ilil moti wa kuma zuru ka san idan ajali ya kira ba makawa sai an ji eh ويريد الله أن يحق الحق ويقطع دابر الكافرين هو الله يمنع جمد كفركم يسلمون جمومون انكرش نعم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الله يشي باما أيكو دا منزلني سيدي أمسعين ما سؤال بشر جموميني دسك أمس كرم ومنذرين كوما صدر جديد كافرين ودن سكي تولن كي amma duk da haka wayu jadilul ladina kafaru bil batil li yudhibu bihi al haqqa haka kafirai za ka ga sun tsaya kai da fata suna jayayya akan karya domin su rushe gaskiya mafi yawan abun uwan da suke ai sun sani an tambayi Abu Lahab babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, wai Muhammadu kariya yake ne ko gaskiya yake faɗa suka ce ya ce wallahi gaskiya yake faɗa sun san gaskiya yake faɗa kuma yasa ba za ku imani da shi ba ya ce hawa muna tafakka farasai rihan kamar dawakan da juya injin mazar kwaila kan kan kan shayar mu shayar su yi kaza mi kawai rana saka sai a ce annabi ya fito daga cikinsu ta yaya za mu kamo su za mu imani asadan min indihim kuma ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara su a dutsen safa ya ce yanzu idan na ce muku akwai rundunar mayaka a bayan dutsen nan inda shi yana sama kan dutse su suna kasa ya ce idan na gaya muku akwai mayaka za su kawo muku farmaki za ku yadda suka ce kwarai kuwa ma jarabna alaika kadiban har ba mu taɓa kama ka da karya ba ko haka ne me yasa na ce muku ni manzon Allah ne kuma karyata kafin wani ya magana Abu Lahab ya tarab yace ali haza jama'atuna ya Muhammad wal yadu billahi yayi wannan danyen zancen ga manzon Allah wanda Allah ya rama wa annabi yace tabballaka Allah yace tabbat ya abi lahab wa tab la aghna anhu maluhu wa ma kasab yasla naran za lahab wato wani abun mamaki wata latifa duk sahabban manzon Allah kaf muslimuhum da kuma kafiran da suke zamani da shi ba wanda Allah ya ambaci sunansa a Qur'ani sai mutum biyu rak ɗaya musulmi ɗaya kafir mai hikima ya tura duk matsayin abubakar umar usman ali duk ba sunan kowa Qur'ani sai sunan sahabi ɗaya tak da kuma sunan kafiri ɗaya tak man wa man zai walamma taba zaidun min hawataran zawajinaka ya kuma tabbat ya da abila to me yasa aka ambaci sunan zaidu musulmi sahabi aka ambaci sunan abu lahab arni kafiri makiyin manzan allah lamba ɗaya ha malamai suka ce an ambaci sunan zaidu saboda rarrashi saboda in ka ji wato gwaramar da zaidu ya ci karo da ita dole za ka jinjina wa zaidu a musulunci tun da aka kamo shi a matsayin fursunan yaki a na na khadija ta mallake shi bayan babbanta hakim ibn hizam ya ba ta kyautarsa ita kuma ta kyautar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan iyayen zai da suka ji labarinsa yana makka suka ɗebo kuɗi dukiya ma dukiya don su fance shi da haka zuwa ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai cin ciniki ne ba zan sai da shi ba amma zan kira shi gani ga ku a ba shi zabi dai wanda ya zaba shi kenan in ya zabe ku ko dauke shi free of charge suka ce aiko ka kyauta suna ga wato yaya mutum zai zaɓi bauta da bare a kan iyayensa da babbansa da mahaifinsa aka zo kai zairu man haula yace haza abi wa haza an wannan babana ne wannan bafana aka ce to ka zaɓi ɗaya ya ce shi ya zaɓi muhammad tun ma lokacin bai zama rasulullahi ya zaɓi muhammad iyayensa suka dinga aibata shi da allah kai كيف تختار العبودية على الحرية ya ce wallahi baba na ga abin da na gani tare da wannan mutum kaga cikakken wala'i daga nan manzo Allah shi kuma ya miƙe ya shelanta cewa daga yau da shi da zaidu mutuka raba jini ya zama jini al'ada ta tabanni ta jahiliya kafin musulunci ya zo ya rusa ta daga nan ya koma zaidu ibn muhammad taimakon zaidu ibn shirahil aka zo wanzu Allah ya haɗe masa aure da zai da Zainab Bintu Jahsh yar innar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yar asali duk da sai da aka yi ruwa na kafin auren ya yiwu saboda ita Zainab tana ga yar asali ce wannan kuma yantaccen bawan. sai da ƙur'ani ya rarrankwashe su ما كان لمؤمن ولا wala إذا قضى الله ورسوله أمرا an yakuna lahumul khiyaratu min amri akadai a ƙarshe dai kun san in babu kafa a aure zai ta tangal-tangal kuma abin da ya faru ke auren bai je ina ba Zaidu ya ce wa manzan Allah shi fa zai yada da mangwaro ya huta da guda annabi ya ce kul an fi alaika zauta rike matarka da shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama kamar ya hango ƙarshen fim din don haka yake cewa zai duka ji tsoron Allah ka riƙe matarka da kyau to amma Allah subhanahu wataala li yaqdi Allahu amran kana maf'ula a ƙarshe mu bai yi ba zai ya saki Zainab falamma qada zaidun minha wa qaran zaidu yana sakin zainab automatically daga saman bakwai Allah ya ce wa manzan Allah na aura maka zainab babu na gani ina so ba maganar sadaki ba maganar laifi ba maganar rigar wali ba maganar duk haka idan wato irin zance na kishiyoyi ya tashi na na aisha sai ta alfahari ta ce kana li abi alf ko kafin zuwa musulunci ubana ba talaka ba ne miloniya ne yana da kudi wato zambar dubu sau dubu uqiya ita kuma zainab ta ce dukkanin ku zawwaje kunna ya kunna dukkanin ku yalan ku ne suka aura wa annabi ku ko suka aurar wa annabi ku amma ana fa ne Allahu min sauƙi bai sama wani duk haka yanzu ka rike ɗaya ya taso a hannunka tun yana ɗan ƙarami ya girma yana biyarin ɗin sunanka a ƙarshe ke masa aure kuma ya saki mata sai ka je ka aure ne zai faru eh kuma wani abin ban mamaki zaidin ma aka tura ya je ya gaya wa tsohuwar matarsa zainab wanzu Allah yana ciki mai imani mai zai wani na saki mace kuma ubana ya aike ni ce in je in gaya mata yana zaurci yana ciki in ba imani ba akwai abin da zai wannan da haka zai ya je ya faɗa ya san mace dalili yadda take akwai jan aji radiyallahu anha duk da uwar mu ce maimakon ta amsa sak sai ta ce to za ta yi shawara ko za ta yi tsara kuma ta ciki na ciki to malamai suka ce waɗannan abubuwan da suka taru ga zaidu Allah ya rarrafe shi ya karrama shi ya mutunta shi ya ambaci sunansa shi ɗaya tal duk cikin sabon manzo Allah Qur'ani in ba haka ba haga ai sabu bakar ya kamata an bar su umar da ba qur'ani ba shi ku abu lahab me yasa aka ambata sunansa duk da kafiri ne saboda irin rashin mutunci da rashin yakana da rashin kara da ya dinge wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na sa wan mahaifinsa amma ba wanda yawa manzon Allah cin kashi da rashin mutunci ran abula da shi da matarsa هو بنت صخر أم جميل هي سيتا بولالة حدا ديتا ومرأته حمالة الحطب حد ما تسأل دقا كرا لنن في جيدها حبل من مسد وأنن دوغم ويان لتكي تنكاه دشي على عاد الله ربا واسنا سمى تسمي دوغم ويان حرما سيدا شموا كان فينا تغلينا وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي أطفته ولا بمعطل wannan dogon wayan da take tinkaho Allah ce za a yi mata a ƙandami a zarga mata wato igiya ta wuta saboda shi in ma wani zai wa manzan Allah rashin mutunci ya kalli zumunta ya kare wa manzan Allah amma duk bai kalli wannan yasa ƙur'ani ya fito karara ya ragargaje shi masa lugude ila yawon kiyamati don haka su manzanni ake aikowa Allah ya ce ba ma aiko su sai a matsayin masu albishir ko masu gargadi amma duk da haka kafarai suka doge wajen jayayya akan karya domin su rushe gaskiya liyu da shigo bihil haqqa ay liyu da shigo bil batil allazi hum alayhi al haqqa Allah ya ce wattakhadhu ayati wa ma unziru huzur don haka suka riki ayoyi na كل آيات شرعية كونية وما أنظروا دا أبن أكي مسو قرحدي بكا سكا ميدا سوء أبوين إسجلنشي دا كاكاشي دا دا كلا كلا نعم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فعلا تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى وربك الغفور الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih wane ne mafi zalunci fiye da wanda aka tunatar da shi da ayoyin ubangijinsa aka yi masa gargadi da wa'azi maimakon ya risu ne saurara fa'a'araba anha E, watsi da su ya bujirewa ayoyin Allah wa siya ma ya dahu. kuma ya manta abinda hannuwansa suka aikata na miyagun ayyuka min al-kufri wal ma'asi na kafirci da dangin sabo kuma ya doge akan haka to shikenan ya je ya doge inda bai tuba ba inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu har za a kai matakin da Allah subhanahu wata'ala zai buga hatimi ya kulle zuciyar a lokacin da suka so su fahimce shi kuma lokacin mutuwarsu Allah ba zai yarda ba ko sun so su fahimci duk mutumin da ake wa'azi da gaskiya ya nema ta tutsu da tawaye wallahi ko ya so daga baya ya riko da gaskiyar sai Allah ya ki ai eh, al kazzabu bima ah, falamma kazzabu bima dhukiru ah, فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون saboda haka in an maka wa'azi karka gilanci ko da imanin bai kai ka aiwatar da shi ba same na wa fa'ana Allah ba mu yi kuma aikata amma ana yi maka wa'azi kana tutsu kana wato kafafa to lokacin da za ka so kuma ka yi imani sai Allah ya rike zuciyar ya buga mata hati an ya fahuhu ai Allah ya fahuhu ba za su fahimci ƙur'anin da ake musu wazi ba a lokacin wa fi azanihim waqrun kuma Allah ya cusa wani irin kandagarki da wata toshiya mai nauyi a cikin kunnuwa. wa in tad'uhum ila al-huda inda za ka kiraye su a irin wannan yanayi zuwa ga shari'a sau shurin masaki alan yahtadu izan abada ba za su taba wato shiriwa ba har abada wa rabbukal don ghafuru rahma amma duk da haka ubangijinka mai yawan gafara ne kuma ma'abocin rahama ga wanda ya tuba bayan ya saba masa law yu'akhidhuhum bima kasabu da Allah zai kama su laifin abin da suka aikata la'ajjala lahumul azaba wallahi da ya gaggauto musu da azaba tun daga duniya amma dai shakur mun su ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila suna da wata mahada wato wata ma'alkawarta wanda ba makawa da sun ji kuma za su taɓa samun wata makarkata daga zuwa alkiyama aina ma kunu. ya ati bikum Allahu jami'a duk abin da mutum yake yi akwai ranar kin dillanci akwai mahada ranar da rigar mai gari ta bace ranar kona dillali wato zai gane dawar gari wa tilkal qura ahlaknahu Waɗancan alkadiyu kamar adawa da samudawa da makamantansu Allah yake mun halakar da su ne lamma zalam lokacin da suka dukufa wurjanjan akan kafirci da kuma ta'addanci da saban Allah da kuma tawaye ga manzanninsu da tura musu suka kai koli kolin kafirci da zalunci Allah yake muka halakar da su waj'alna li mahlikihim maw'idan kuma ba haka kawai muka halakar da su dare ɗaya ba a bayan dogon lokaci na wa'azi da jan hankali da gargadi wato sai da muka shata lokacin halakarwarsu duk da tsiyarsu an yi musu jinkiri an musu talala mutanen annabi no shekara ɗari tara da hamsin suna shan tsabar wa'azi dare da rana da duk wani usulubi na wa'azi da da'awa kamar yadda annabin Allah annabi Nuhu ya faɗa kuma inni da'awtuhum jihar. kuma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra duka amma wa ma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun saboda haka Allah ya halaka su sakamakon zalincin su da ta'addancin su da barnar su ba haka kawai Allah ya halakar da su ba Allah ya tsare mu daga fushinsa wanda muka yi dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana so kamar yadda muka faɗa mun mai da tambayoyi ƙarshe amma azancin bahaushe wato na waiwaya bayan nan na ga wani shaƙin malami dai alasa bai manta ba yayo da kwandoya sun san dai ba zazzagi zai zo kano <laughs> an yi masa raha da maraba na ga ba zan gaya muku kowaye ba in ya zo kwa gani za mu yi amfani da wannan 'yan mintuna na tambayoyi ba shi dama ya gaisa ya gana da 'yan uwa kuma mu ji tsarabar da ke tafi zai ita daga birnin zazzau eh. <laughs> a inan zai dawo malam sai ba shi a ran kujera هو تفضل تفضل مشكورا يوا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين amma ba ni da عليكم ورحمة الله wa rahmatullahi wa barakatuh to in ana kan giwa dai ba a jin warin tsera ban san yadda aka yi wannan harko mai ƙarfin gaske iso gare ni ba amma ina roƙo Allah ta'ala yadda ya sada mu ana sake haɗa mu a gidan aljanna baki ɗaya malamin girma da yawa ba zan iya rama komai a cikin abin da ya faɗa ba amma sauran kanawa za mu haɗu a sama zan rama insha Allah wannan majalisi mai albarka ba baki ba ne mu a cikinsa mun kwankwaɗa a cikinsa tun shekara ta dubu biyu da ɗaya tun wancan lokaci har zuwa yau tun manyanmu malam su jafar mahmud adam alhajikan malam da rahama mukan zo nan mu rusuna mu tsotsa abin da za mu tsotsa tun muna shiga wasu unguwanni a kano ana jifan mu da duwatsu kila dama yana cikin ɗabi'an ku allah ya musanya muku da gurasa a yi haƙuri ban rama ba amma zan rama yan uwa allah ya muku albarka baki ɗaya malamai suna wuce ɗalibai ba sa magana amma dai zan ja hankalin ma ta kai aka abubuwa guda biyu wannan ba ko da ya zo mana ya zo ƙarshe kuma darussan da ke cikin wannan tafiya na lokaci yana da yawan gaske abubuwa guda biyu suna da muhimmanci a rayuwarmu na farko sanin cewa Allah shi ne mu. duk abin da za ka nema ka fara sa yardan Allah a farko wanda ya taɓa samun yardan Allah kuma ya walakanta ko ya tozarta na biyu mai kokari da abin da nami ya zamto mai shi da ikhlasi domin Allah domin wannan shine aikin da ya fi aiki wahala amma kuma ya samu komai ya fi komai daɗi su don haka ina kira gare mu mai kokari darussan da muke koya a irin waɗannan majalis maraya na imani malam wallahi da naga an tura malam takarda a raina sai da ni kawai in jawo takarda in yaga kar an nuna mai lokaci saboda abin da muke ji na fassarar wahayi wanda ta ka san ilimi ne da gogewa wanda ba na yau ba da na gaba ake gane zurfin ruwa kwarai da gaske to don Allah irin waɗannan karatuttuka kar ya zanto muna halartar majalis kawai a watan ramadana ne wasu mu kaman yayi muke yi da ramadana ya wuce sai kaga mun yi rauni duk gaskiyar magana jihar Kano ta fita daban ko jiya wanda ya bi feji na na facebook zai ga fatar da na yi wa jihar kano da sha'awar da take ba na musamman a babin qur'ani so muna roƙon albarkan da allah ya ma wannan gari allah ka ƙara yawaita mata tare da sauran jihohinmu da garuruwanmu baki ɗaya amma mu sani yan uwa wallahi ganin malamai manya irin waɗannan a gabanmu dama ne fa wallahi dama ne mu ribata duk sanda kaga malami babba irin wannan wanda ya timbata to kafin ba ƙara ganin kamar shi sai an maimaita shekarun shi saboda ba rana ɗaya aka tara abun ba ina shigowa jiya da gaske abin da aka ban labari sanda malam ya amshi wannan tasiri ya ce mai wannan majalisi da na kan raka shi fage jiya raka na zaria to kaga abu ne wanda manyanmu da su muke koyi kuma su ne matukin da muke kallo so mai kokari don allah duk inda muka tsinci wata fa'ida muka haɗu da wani malami na sunna to mu riƙe ma wannan koyarwa da ya zo da ta hannu biyu saboda al'umman nan tana daraja ne gwargwadon yadda ta riko da annabinta sallallahu alaihi wa sallam. yanzu malai mana maganan zai alamma qada zaidun minha wa taman zawwajnaka haka sharaf ne yasa aka ambace shi a ƙur'ani. matsayi ne ga nan yutla ila an yari sallahu al-ardu man alayka to kai kuma menene gurbin da a yau in ba ka nan za a iya gani a addini ka yi wani abu yana da fa'ida ya zanto yadda muke lissafin kasuwar duniya ta lahiran ma mu tsata a haka wani abu ne muka yi ma addini yanzu ma ce za a tambaye mu kabarin mu yanzu ne ya faɗa mana so wani amsa muke da shi amsan nan dai annabi sallallahu ya faɗa mana a lokacin da Allah ne ke tabbatar da masu imani A ashe sai an yi tattalin imanin anan kafin amsa ya samu a can roƙo Allah ta'ala nema wannan zama namu albarka Allah ya bamu ilimi mai albarka Allah ya kyautata ƙarshen rayuwanmu malamanmu na sunna da suke koyar da mu ya Allah a duk inda suka samu kansu Allah kai musu jagora Allah ka amintar da su daga dukkan wani abu da kake amintar da bayanka na kwarai da su Allah kai musu su albarka Allah ka damanta musu littafinsu. su Allah ka sa su gama lafiya malamanmu matsayinsu yana sama da na iyayenmu ma a lokuta da yawa sun nuna mana duk wani alkhairi duk wani alkhairi iyayenmu sun kawo mu duniya ba dan su ba za mu iso zuwa ga abin da muke kai malamanmu kuma da ba su nuna mana ba kila ga wani abu daban muke yanzu muna nan ana ambatar Allah wani na can cikin kafirci yana fagammiya cikin fushin Allah amma Allah ya tattaro mu ya kawo mu sanadiyar kiraye-kiraye da ake na addini da ilimi ko Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kyautata ƙarshen rayuwarsu mu kuma Allah ya ba mu ilimi mai albarka ya sa mu zanto bayan Allah na kwarai ƙasar mu Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin sa shugabannin mu kai musu jagoranci ka tsare su daga duk wani abu da za su yi wanda za a ce ba haka ba Allah ta'ala ka sa ƙasar mu ta zanto ɗaya daga cikin kasashe wanda mu ma za mu alfahari da ita a nan ban ƙasa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله أصابكم الله حياكم الله وأحياكم to alhamdulillah mun ji gwalagwalan kalmomi da kuma tsaraba ta musamman daga zaria a duk da dai kun sha jifa da gurasa <laughs> to amma ƙarshe a sai a ce ta yara ya ji colo ya wanke kano da kanawa ya kuma balansin to alhamdulahi kamar yadda malam yau kano fatan alheri haka zariya a tarihin kasashen hausa ba kan wallasa ba ce kamar yadda kuka sani zariya na ɗaya daga cikin birane da cibiyoyi na ilimi tun na dauri da kuma wato kasancewar ta cibiya ta wayewa wacce take ɗauki da jami'a mafi kasaita in ban ci a duk najeriya ba a dukkanin arewa daga makarantu kala kala kala kala kala kala kala saboda haka ita ma zariya mune mata wannan kyakkyawan fatan alheri da addu'ar Allah ya kara albarka da kuma ilimi kuma sankara ko kansar da ta tsoro a zariya Allah jijjige ta dama sai ya jijjige rabinta lokacin buratai to Allah za an jijjige ta kenan saura sai yoyin ma Allah ya yi mana maganin ta kamar da malam ya faɗa bila shak wato dole musulmi ya gode wa Allah ni'imar musulunci wallahi babu kamata kuɗi baya saya ba gado ake ba ba kuma kwatatta ake ba yanzu kamar da malai fada wani farfesa ne amma watakila zai shiga karkashin hantsar saniya in tana fitsari ya yi wanka ya tabarraku bi baulil bakara yana neman albarkacin fitsarin saniya eh, to kaga farfesanci bai yi amfani ba yawwa amma ni da kai da ke da ku da Allah ya mana baiwar mu taso mu tsinci kanmu a cikin musulunci tuntun ya laha min karamatin idan hasanat wa ya laha min nufusin saufa ta saboda haka wajibi mai riko da wannan kuma kamar yadda faɗa Kano Allah ya mata albarka a kasashen Hausa ko a Najeriya ko a Afirka mutum zai san haka ba sai ya fita duniya wallahi sai ya fita duniya mai kamar Mr. alkahira ce a masar da muna jami'ar madina 1992 mun je cafeteria cin abinci wani ba misiri wanda yake kula da cafeteria sai ya rike mana raha yana yana an ta nigeria muka ce eh sai cewa ana masiri misir ummu duniya wai masar uwar duniya mun kuma sai mu ce wani jeriya abuha eh, idan masar ce uwar duniya to nigeria ta ce uban duniya ta musamman kan saboda haka mu ci gaba da godewa Allah da kuma yin abin da Allah yake so wanda zai ci gaba da tabbatarwa kano da wannan matsayi da wannan albarka da wannan zaman lafiya kamar da malam ya faɗa ramadan dai na bana yana ban kwana yana adabu kwanakin da suka rage sai mu tsaya mu yi da gaske musamman daren yau daren 27 wanda ya tsaye daga cikin arjan layali da ake tsaron gamdakatar da lailatul qadar mutum yi abin da zai iya ya kuma yawaita addu'a saboda a lailatul qadari Allah yake budgeting yake master planning na shekarar mai shigowa duk abin da zai faru da wanda zai samu da wanda zai rasa duk a lailatul qadari yake wannan kasaf. wanda ya tashi ya nema zai samu man talaba wajada wanda ko ya zama gawa jifatun bil layl shimarun bin nahar jaki da rana mushe da daddare da shi kenan sai a gama kasafi na tsallake shi zai abin da hali saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya dacar da mu kuma ya sanya mu cikin masu raya wannan dare Allah ya saka malam da alkhairi a kyakkyawan fata da addu'o'i da ya mana shi ma nad'u lahu bil mithl wa ziyada lil ladina ahsanu al husna wa ziyada kuma alhamdulillah wannan abin da yayi darasi ne babba duk mutum Allah ya ɗaga shi da ilimi da martaba da baiwa amma ya kaskantar da kansa ya zo ya saurara tare da kowa abu shakka ba kowa yake wannan ba wa yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadin azim da yawan wato 'yan uwanmu ɗalibai musamman masu dawar sunna sai ga da zaran mutum ya iya jimla mufidarsa da raba zaidun amran shi kenan shi ma ya zama malami yubadde wa yujarrih wa yufassik wa yu'addil wa yufti ya zama mufti diyar amma innama al-ilmu bi ta'allum kuma kamar da malaman hadisi suke faɗa la yakunu al-insanu aliman hatta yata'allam mimman huwa fawqahu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu mutum ba zai zama malami ba sai ya dauki karatu ya koyi ilimi daga wanda yake wansa da sa'ansa da kaninsa kamar yadda zamu gani insha Allah tafsirin gobe annabi Musa annabi ne manzo ulul azmi minar rusul amma ka tura shi je karo ilimi a wajen halluru annabi halluru kuke sai gobe insha Allah za mu ga hujjoji shin khidr annabi ne ko waliyi ne wanda shekul islam yana cewa asalin zandakaci tushen zindikanci da hawar cewa halluru wali ne ba annabi ba to za mu ji dalili insha Allah tafsirin gobe Allah ta'ala ala wa alamu sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi